Assalamu alaikum daga Hausa 24 channel har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna Alhini wanda Zainab Lawan Brigade ta wallafa in masu sauraro ba su manta ba ne mun kwana nan kai Gali ya dan dube yana son ya na fuskar sa kurum ya karanta ya ce wai don hana ce take hargitsa ka har ofis bikin bikinta kake wannan wace irin amarya ce mara ci haka To masu sauraro a nan muka dakata yanzu za mu ci gaba ku ci gaba subscribing ɗin mu a Hausa 24 channel masoya sai kun ji mu. Sadiq ya ce ni kam zuga na bari ma na kira a waya sha'awar jin murya ta na ke nan take waya ta daga ajihu ya buga wa hannu tana ɗauka ya ce madan yaya dai ya jikin shiru ko? Ta yi ‘yar dariya a ba wani abu ai na san sai karfe biyar kuke tashi. To yaya yinin gida? Gida lafiya ya sake cewa jikin fa komai lafiya kar ki ce min garau kike in dai da matsala ki gaya min. Ta ce to in kuma babu fa shi kenan ba haka ake so. Ta ɗan ƙarfafa murmushi kamar a gaban ta kenan na ƙalau nake ba ni tare da damuwa. To ya to ya na ji muryarki ta ɗan yi slow hold ba wani abu kawai da ke ga bacci na tashi shi ma murmushi shi bari in barki ki koma bacci ni ma na fi son ki huta ki samu isasshen bacci kirama na daren jiya wanda baki yi ba Akungwat ta ce to laifi wa laifin laifinmu ne da ke haka ma za ka ce to ke laifin waye laifin ka ne za ki ka yi bayani in na ƙara mun kusan tashi daga aiki me zai me zan tanadar maka kafin ka iso tanadar soyayyen soyayya nake son ki min duk kuma me da so da ƙaunar da kulawa ta musamman ina fatan kin gane suka su kaɗai ne suke so ki tanadar min kafin na iso gida amma kar ki wahalar da kanki wajen shirya kicin zan siyo otal in yi mana in taho mana da shi ta ce na hutar da kai yanzu ma a kicin nake har na haɗa girki. Yayi murmushin jin daɗi. To me kike so na taho miki da shi? Ni dai na baka zaɓi. A'a ke dai ki faɗa a'a kai dai ka siyo min abin da kake so. To shikenan sai na iso. To shi sai ka iso lafiya. sai ya ajiye yana dariya yana kallon Gali wanda ya duƙafa akan wasu takardun da yake cikewa sai da ya gama sannan ya ɗaga kai ya dubi Sadiq ya ɗan taɓa baki ina ruwan malam gandoki ina jin dai kai farin shiga ne shi yasa duk ka bi ka ruɗe ina ma a ce Hannatu da sai na rai ba zan bada kai a wuri ba. sai ya ɗan harare shi sai kuma ba kai Hannatu ba shi gashi sunanka Gali. suka yi dariya gaba ɗaya suka ci gaba da ayyukansu har lokacin tashi yayi kowa ya nufi gidansu lokacin da Sadiq ya isa gida bai iske ta a falo ba ya shiga har kicin nan ma ba ta nan kai tsaye ya nufi ɗakin baccin ta ya iske ta kwance kan gado da yake fuskantar ba ƙofar take kallo bai sa ba ta san ya shigo ba haka ya bashi damar tsorata ta ta juya a rata tana shirin ƙwallon ihu ganin sa a tsaye a kanta ya sa ta sake dariya kai yaya kai ya yasa duk don dai ɗaukar haƙƙi ko da yake daman ba ba ka da tausayi ya ɗan yi murmushi sannan ya zauna a bakin gado kusa da ita wato ni ne ma ba ba ni da tausayi ko lallai kin manta jiya sai shi yasa kike faɗan haka ta ɗan kanna ido tana harare tausayin manya haka kake da wata ni dai ban gaya wannan sunan ba dai ya dariya ke ta ai yarinya tunda kika ce haka yau kuma zai ki ga rashin tausayi a kuma ta rufe fuska ai duk rashin tausayin kaiwa dai dole ka tausaya wa yar ƙanwarka ashe ba mara tausayin bane tunda har nema ake a tausaya shi mara tausayi ai ba shi da tausayi da zai iya tausaya wa wani da ɗan kalle cike da shagwaɓa amma dai ya yaya duk ai kai ne ya ɗan tsare ta da ido ni ne me ƙarasa na ya kike yi shiru gani na yi ba wani tausayin da ka nuna ƙara magana a hankali kamar mai yin raɗa ya tsira mata ido yana dariya har da ƙyaƙyatawa maganar ta ita ma a kunyata ta samu kai a jiki tana dariya haka ya bashi damar rungumar ta game da kamo kunnenta yana raɗa mata wasu kalamai kar ki zarge ni da rashin tausayi tausayin ta yaya zan riƙa tausayin ƴar ƙanwa ƙanwata ni ma tsananin tausayin ki ne ni nayi alƙawarin kullum zan tausaya miki to ka rantse akan zaka dinga jin tausayi na ki yarda ba kenan yaya zan yarda alhalin ba ka tausaya min na gani ba cikin dariya ya sake janyo ta yana raɗa mata jiki matse ta jikin sa yana mata raɗa a kunne ki kwantar da hankalinki yarinya daren yau zan nuna miki tausayi amma ke ma sai kin miki alƙawarin daga yau babu gardama ko jan rai tsakaninmu da sauri ta nuke kafarta ban yarda ba na ƙi wayo. suka dariya gaba ɗaya yayin da ya zuba mata ido yana kallon ta ita ma ta ɗan kalle sannan ta mimi menene kake kallo na ya ce gani ganin ki nayi kamar mara lafiya duk kin ce dai lafiyar ki ƙalau amma gashi yanzu a kwance na sami ta ɗan yi shiru kana ta ce ba wani abu kawai dai hutawa nake shi yasa na kwanta ya girgiza kai yana dariya kin ke ban yarda da ke ba Ina zargi ko dai daren jiya kin ɗan ji ciwo amma ki ɓoye min. A kurance ta rufe fuska ni babu wani raunin da don Allah ki gaya min gaskiya kada ki ɓoye min ba maganar kunya tsakaninmu. na ɗan yi murmushi ni ba abin da ya same ni yace to in dai kina so in yarda ki tashi ki yi ƴar tafiya ki tattaka gabana na gani ta haka ne zan gane ba matsala ta ɗan na fuska cikin ta ce ni dan Allah ka rabu da ni ba abin da ke damuna sai kasala shi yasa nake yawon kwanciya ya ɗan fara dariya yana shirin tsokana kar dai mu kar dai damu zan yi miki magana kasalan nan da zaki zama jaruma ki daina ragwanci ta ɗan lumshe ido tana hararar shi wato kama mai da ni raguwa ko ya miƙe na mata dariya na ɗan shirin ficewa daga rakin ta ɗan tanƙam fuska tana kallon sa yanzu haka yawon zaka fita ko har ya kai bakin kofa jo yana kallon ta haba wani irin yawo ni na fita na barki ki je ki rufe min kofa ai daga yau ina shiga gida na shiga kenan in kin ga na sake fita sai a masallaci zana amma duk ma sau na sai dai ya iso gidana ina manne da amaryata. Suka yi dariya gaba ɗaya sannan ya ce zan ɗan shiga ɗaki in kwanta in huta kafin magariba ta ce to a fito lafiya yana kwance bacci ya kwashe shi ba shi ya farka ba. sai dab da magariba yana tashi ya shiga wanka ya fito ya sanya rigar lafiya ya fara ɗora hula kai ya fita daga hannun hannunsa riƙe da carbi ya ɗan leƙa ɗakinta ya ce zan tafi masallaci cikin murmushi ta ce a dawo lafiya amma kar ka biya ta ko ina daga masallaci ka zarto gida ran ranki daɗe an gama ina fatan kin tanadar min soyayya ta ɗan rausayar da kai in ka dawo ka gani Yafiya yana dariya ita ma ta tashi ta shiga wanka tana fitowa ta yi alwala ta yi sallah sannan ta zauna gaban madubi ta tsalla kwalliya shigar wata atamfa ta mai hoton ganyen ɗinki riga cif cif da jikinta amma ba ta ɗaura ɗan kwali ba ta gashinta ta yi ta matsa ribon sannan ta ɗan fehe jikinta da turare mai daɗi kamshi ta zauna falo tana jiran dawowar mijinta ko da yake ta san duk baya fitowa daga masallaci sai sallar isha'i idan su maka ya kai har an yi sallah isha'i ya dawo gida tana zaune a falo tana tana an fara kira kirayen sallar isha'i ta koma ɗaki yi sallah ta ci gaba da ta har sai da ta ji motsin shigowarsa da sannan ta nufi sa. sannu da ta ce da shi wasannin ki ina fatan an saka ni cikin addu'a ya ce sosai ma kuwa tun da nan nake miki addu'a yau ma na yi miki roƙon a masallaci cikin murmushi ta ce ka ya ɗanka ido yana yi mata raɗa a zolaya sannan ya ce ciki da goyo na roƙar miki kuma kowanne twist amma ka yi haɗama da yawa duk ni kaɗai ka roƙar wa wannan ya ce ai na san duk za ki iya tun da ba kya raguwa ba ce ke a haba Allah na zan kai tagwaye kai ma da ka faɗa a gabana ya faɗi cikin ya ce me zai miki wahala cikin ko dukansu dukkan su ba zai iya ba saboda ba za ki iya ba saboda ban isa yin su ba ai yarinya mu dai dai je zuwa me kake nufi kenan cikin dariya ce baki je hausa sun ce inda rai a jure zuwa rafi wata rana zaki fasa tulu ba Hannatu ta share ta zancen ta hirar da magana abinci ta ce na shirya abinci ka fito mu je mu ci. Mamaki ya mama maimakon ya taso sai ya zo dole ta wai shi a nan za mu ci abincin har ta yi niyyar ta ce a falo sai kuma ta ga abin nahi zolaya ne don haka kuma ta ba shi amsa ta ce ai kicin za mu je mu ci abincin ya ce a'a ba za mu ci a kicin ba cikin murmushi ta ce ina za mu ci ya ce sai dai mu je kan gadon ki mu ci. ta ɗan harare ba dai kan na ba sai dai kan gadon tun dariya ce ai kin san na ba wurin cin abinci ba ne. Ta ce to ka faɗi inda kake son mu ci. Ya ce ke zaki faɗa inda zamu ci. To ni a ƙofar gida nake son mu ci. Ya ce to ni kuma a falo nake son mu ci. Suka kwashe da dariya gaba ɗaya sannan ya nufi ya miƙo mata hannu tana riƙewa ya miƙe tamkar ita ta ɗaga shi suka sake 'yar Dariya suka fito falo tare suka zauna a dina ta bude abinci ta zuba suka fara ci. shinkafa ne, miyar danya kubewa busasshen kifi ya wadata, miya ga kuma naman shanu ya yi magana cikin miyar gefe ɗaya kuma kofin jus ne cike da ruwan lemo, jus na tattacen itatuwa da ruwan kwata-kwata. Kai yana kai lemon baki baki ji daɗin miyar ta ratsa shi nan da nan ya lumshe ido har sai da lallausan tuwon ya narke a bakin sannan ya buɗe ido ganin hannu a kallon sa yace amma tuwon nan bai yi daɗi sosai ba yace shi yasa shi yasa ni ma ban yi santi ba saboda rashin daɗin girkin ta faɗa game da miƙa mishi ruwan lemu a balbula ya karba ya kwankwaɗa amma kar ki sake irin wannan tuwon ni ma bazan sake ba tunda ba ka yi santi ba yace wai ke a ina kika koyi irin wannan girkin a bakin mai cin tuwon da ta bashi amsa tana dariya ko koda yake ba laifin tuwon naki ɗan laushi daɗi ne bai yi ba tace ai ba tukunyar na tuƙa ba shi yasa yayi laushi a ina kika tuka yayi ɗan tambaya hanzari a bakin mai santi tuƙa ta bashi amsa suka kware dariya a daidai lokacin da ya tura kwanukan gefe juyo ruwa yana wanke hannu cikin wata roba ya ce amma gaskiya goggo na ta cancanci yabo dole ne ma na je mata godiya game da yadda ta koyar da ke kai iya daɗin girki hana cikin mummy ta ce ita goggo sai ta jinjina maka yadda ka haɗa min kicin komai da komai ya ji babu babu a cikin kicin ɗin yayi dariya jin daɗi sannan ce ke ma ai dole a yaba miki saboda ƙwarewarki wajen iya girki da ba don kin iya ba duk haɗuwar kicin ɗin sai dai mu ci mata kwala menene kuma macakwala ta faɗa tana dariya ina kina son mata ki bari zan koya miki duk yadda kika gayyace ni kicin zaki ga mata la ta faɗa tana dariya ni kuma ta yaya zan gayyace ki kicin ɗin kaje ka ga min sirrin girki ka ƙi yin santi tuwon da miyar kuɓewa sukayi dariya gaba ɗaya a daidai lokacin da ta fita kwashe kwanukan gaba ɗaya ta kai kicin sannan ta dawo ta zauna suka gaba da hira suna ɗan jefa barkwanci a cikin hirar ta can dai Hannatu ta fara amma duk ta gaji hira bacci kawai take ji ta san dai wuya Sadiq ya barta ta kwana ta wuni don ta lura yau hira kawai yake ji don haka tsam ta tashi za ta tafi ɗakin Sadiq tsare ta da ido ina za ki ta ɗan lumshe ido hana ta buɗe haka yana daga cikin al'adar Hannatu muddin za ta yi magana sai ta ɗan kashe ta ko ta lumshe su shi kuma su haka kan burge shi sa'ad da za ta yi magana idan ta ce ya ɗaki zan je na sallah shafa'i da wutri ta faɗa ta bar shi a falo shi kuma sai ya ɗauko wani fom mai suna rikon ya saka ya zauna yana kallon har ɗan fim ɗin ya kusan ƙarewa bai ga Hannatu ta fito daga in ba ita kuwa ta can ɗaki tana idar da sallah sai ta haye gado ta kwanta ta tofa jikinta da addu'a ta lulluɓe da ta duk da yake falo ya gama ya kashe ya rufo ko ina sannan ya nufi ɗakin hannu amma abin hau sai ya ga tadda ƙofa a kulle sa a hannu ya ɗan ƙwanƙwasa amma shiru ba alamar za ta buɗe haushi ne ya tashe shi sa na shi ɗakin ya kwanta amma san me ke masa bacci ya sa ya juye juye ke shi kaɗai a gado ba abin da ke damunsa banda begen matarsa musamman da ya tuna yadda suka kasance daren jiya sai ya ji tamkar ya zama tun nutsatsiyar dire a ɗakin Hannah duk da kwance mata gundule saboda kewar Hannatu da ke can dai ya kasa juya tamkar dare ya dan rarrawar ɗakin sai wanda ta nuna wa Hannatu alamar yana kiran sai da ya danna sau uku sannan ya ji tsaki wai shin me ke damun Hannatu ƙurciya ko wulaƙanci ya faɗa a can kuma ya tuna dududun Hannatu nawa take a har yanzu yarinya ce dole ne ya bi ta a tunda cikin halin ƙunci take bai dace ya saurin fushi nan take daure ya sake danna Hannatu da ke kwantuna bacci a ɗakin ƙararrawar take ke a ɗakin ta farka da ita bai ta kalli ƙararrawar sannan ta kai kanta ga agogo. sai dai bai wuce Sadin ne son ganin ta ba ta ɗan tashi zaune ta zura ƙafafun kasa game da jan wani guntun tsaki saboda yadda baccin ya addabi idan ta wai shin haka aure yake duk abin hana ka mutum bacci ko da nake mijin ne mara haƙuri can kuma kafafun gaban ta kamata da ta tuna abin da ya faru daren jiya don har yanzu ba ta daina jin zafin a jikinta ba daɗe zaune bakin gado tana tunanin kamar ba ta je ba kiran amma kuma sai ta zo ba ta iya share ba gaskiya bai dace ta ƙi zuwa ɗakinsa ba ta gara dai ta daure ta amsa kiran mijinta in ya so in ta je gare ta iya roƙon ya tausaya mata akan kan ke tsoro don haka ta tashi ta sauri ta sauyi rigar bacci ta fesa wani sanyayyen turare mai daɗin ƙanshi a jikin sannan ta nufi ɗakin mai ta ɗan murɗe ƙofa ta shiga game da sallama ta cin masa yana kwance ɗaiɗai akan kafaɗarsa gadonsa idonsa babu alamar barci sai labar fitina da hango a cikin tana shiga ya ɗan zuba mata narkakken idanuwa yana kallon kallonta da matuƙar kyau cikin rigar barcin amma ya daure ya ɗan sha mata kana yace ke wato ma sai yanzu kika ga damar zuwa ko kin san awa na nawa ina jiran ki ta ɗan kaɗa kai game da lumshe mayatattun idanuwan nan nata suka gigita cikin murmushi ta ce ni fa ban san kana jira na ba sai yanzu nake jin ƙararrawa naga kana son gani na ya ɗan watsa mata idanuwa na mamakin yadda take wana shi ya ce wai shin Hannatu sau nawa zan gaya miki akan ki daina rufe min ƙofa kin taɓa ganin amarya kiki tana rufe wa mijinta ƙofa ko sai ke gwana cin ƙasƙanta ki ɗan kashe murya don Allah ka yi haƙuri ban san ranka zai ɓaci ba amma daga yau ba zan sake jin ta faɗi haka sai dan saki fuska kaɗan ƙarya ne kin san ne zai ɓaci min tunda na sha gaya miki daina rufe ɗaki ta ce amma in da laifi ne kaɗai na tunda ran nake ka ce kada na rufe kofa amma yau ba ka faɗa ba ya ɗan harare tana dariya wato ma haka kika ce ko da yake da yake da yake har yanzu a tsorace take da shi sai ta ɗan mare to ka yi haƙuri ba zan sake ba an ce kenan har ya sake yin dariya jin daɗi ai ke daman takamar kenan da zaran an runtsa ki da laifi kina da bakin bada haƙuri ita ma ta sake yin dariya a Hausawa sun ce matar na ba ta rasa miji Sai ya ce to barki ki ji daga yau in kika saki yi min laifi kika haƙurin ki na daina karɓa ba zan sauran bada haƙuri ba hukunta ki zan yi. Ta ɗan rausayar da kai tana dariya to in kuma na ɗan yi laifi fa kenan kin huta faɗa yana duban ta da rikakkin idanuwa cike da tsananin sha'awa ita kanta ta kasance haka a ƙwayar idonta bai tsaya ba ta lokaci sa hannu ya kashe ƙwan lantarkin da ke ɗakin nan take duhu ya bakunci ɗakin tsoro tsoro ya kama hana ta ɗan rakuɓe gefe kamar ba za ta iya hawa gadon ba ganin ta ɗan ja baya ce matsoraciya ba da duhu kike tsoro ba kafin ta magana ya ɗaga kwance ya kai hannu makunnar fitila ya kunna koren koren kwai mai ɗan duhu duhu kar da wuta ba za ta haskaka su duka ya san ba duhu take tsoro ba shi take tsoro amma bai nuna ya san tana tsoron sa ba sai ya sa hannu ya janyo ta zo nan kwanta mu bacci ba ta ankara ba sai ji ta yi ya faɗo kan fafafun faffaɗan ƙirjinsa ya kuwa ya mata kyakkyawar runguma ya shiga bata ta yana tsotsar lallausan bakinta ta ɗan fara noƙewa tana jallale tana ƙoƙarin kawar da kanta ya murgina da ita tsakar gadon sai da ya yi ƙoƙarin kashe mata sassan jiki sannan a nutse ya fara koyar da ita salon soyayya nau'i nau'i cikin dabara duk ya kawar mata da tsoron da ke zuci sai da ya gama wasanni da ita sannan ya rungumo ta suka yi bacci cikin kwanaki kalilan Hannatu ta fara sakin jiki da mijinta saboda ganin abin da tsoro ba shi yake aikata da sam ta daina gudun har ma da kanta take zuwa ɗakinsa duk salon soyayyar da ya koyar da ita ta ɗauka har ma wani take mai maidawa tausayin da yake nuna mata yana ɗan daga ɗaya daga cikin abubuwan da suke burge ta baya takura kullum lallaɓa ta yake kamar wata baby komai cikin soyayya yake biyar da ita ya riga ya shagwaɓa ta da tsananin soyayya salo-salo iri-iri ya koyar da ita ko a zaune suke ba ta iya raba jikin da ko ina sai jikinsa soyayya dai mai daɗi da dai danga na tsakanin Sadiq da ta zaman su gwanin sha'awa suna tafiya da kuma cikin soyayya yayin da na ta dinga warware mijinta irin kyakkyawan halayenta juriya da haƙuri da kyautatawa da nuna kulawa akan komai nashi tana girmama shi sosai ga tsafta da kuma biyayya a aure kuma yake so za ta yi masa baya baya ba gardama zaman su ganin sha'awa duk nutsuwa da yake so ya samu yanzu ya samu duk irin jin nishaɗin da yake mafarkin samu yanzu ya samu tare da matarsa shi ma da buri ya wuce ya ga kyautata mata a kullum cikin kafa kafa yake da ita yana tsananin gudun ɓacin ranta. to masu sauraro a nan damu dakata sai ku saurare mu a shiri na gaba ku ci gaba da subscribing din mu a wasu tuwon ta na masoya sai kun ji mu